الرحيم عليه uku ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam 1447 ashirin daidai ga watan biyu 2026 miladiya <clears throat> wannan rana ce mai matuƙar mahimmanci wadda cikin ikon Allah muka taru a wannan babban masallaci na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ke unguwar magajin makera cikin garin Funtuwa jihar Katsina a Najeriya mun haɗu domin mu halarci ƙaddamar da tafsirin alkur'ani na bana wanda babban malaminmu malami na ƙasa malamin jami'a a sheik dr nuraddini zubairu dambo wanda cikin ikon allah yana shekara kusan ta biyar a cikin wannan masallaci namu yana gabatar da tafsirin alkur'ani mai tsarki duk shekara a tare da shi akwai alarama abubakar daga gombe bashir abubakar daga gombe to kasancewar halin tafiya <clears throat> ya taso daga gombe tun da safe cikin ikon allah ya iso garin funtuwa amma yana masauki da yake da iyali ya zo na kimtsawa to ganin haka a wannan zama namu ga shugaban karamar hukuma wanda ya samu wakilcin malam mustapha shata ga kuma babanmu ubanmu a garin funtuwa mai girma sarkin maskan katsina hakimin funtuwa alhaji sambo idris sambo muna mashi barka da zuwa da tsarin ciyaman a tare da shi akwai wakilin shugaban kungiyar izalatul bid'a da kamatu sunna alaran magangaren na alkur'ani shekara hamsin da ta gabata alaran ma malan sama'ila alaran ma saboda ƙur'anin ma alaran man ya bi shi allah sa halahira tare da haka akwai shugaban kwamitin tafsiri na ƙasa <clears throat> a garin funtuwa da ke da santoci guda biyu wannan santa ita ce ta farko sai santa ta biyu ta babban masallacin ƙungiya da ke zaria road wanda isha Allahu su ma gobe za mu tahi a ƙaddamar da wannan ta karatu wanda ƙasa ƙarƙashin jagorancin a sheka yakubu musa hassan katsina chairman board of trustee na kungiyar izala kuma shugaban kungiya sautu sunna ya turo ko kwamitin shi ya turo profesa muhammad umar labdo da alaran umar a kauran na moda abakar umar kauran na moda su ma za su yi a wancan lokuri to muna ma shugaban kungiyar izala barka da zuwa a wannan zamanan, sannan idan muka lura akwai manya-manyan alarmomin wanda muka tare da su a wannan zama ka'ida ke gare shi ajandoji ne ba su da yawa guda bakwai amma an yi guda ɗaya shi ne buɗe taro ko buɗe wannan ƙaddamar da buɗe wannan biki na buɗe tafsirin alkur'ani wanda alarama unguwan bai kawo ya yi yanzu abinda ya rage zike akan ajandar mu ta gaba jawabin maraba daga shugaban kwamitin tafsiri na ƙasa a garin funtuwa a lawal usman funtuwa wanda kuma shi ne shugaban kwamitin wannan masallacin ranka da bismillah ka gabatar da jawabin maraba ko sai aka yi abincin zai kai wa بسم الله الرحمن الرحيم sallallahu wa alkari amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rikata ina <clears throat> mai matakar farin cikin <clears throat> gabatar da tafsir wannan ina mai matuƙar farin cikin gabatar da wannan jawabi na maraba da bakin da suka zo domin buɗe wannan tafsir na bana wanda dokta zai gabatar da shi kamar yadda aka saba a takaice ina ba da goyon baya ga tafsir da yake yi da kuma <clears throat> sarkin maska wanda yake goya mana baya akan wannan tafsiri da ake yi da shugaban karama hukuma wanda alhaji mustapha shata ke wakilta shi Ah, da kuma sauran manyan baki wayanda suka zo domin ganin cewa an tabbatar da wannan ah, taro ah, saboda haka ina ba da goron baya ga wannan taro da za a yi da kuma fatan allah ya sa a yi shi lafiya a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu mun gode shugaban kwamitin tafsiri alhaji laurasun funtuwa abu na gaba shine jawabin shugaban kungiyar jama'atar izalatul bidawai kamata sunna a garin funtuwa ambasada allahi garba aminci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 وصلى na على نبينا الكريم وبعد kamar yadda aka kira ni wakilci shugaban jibius na funtuwa local government ambasada abdullahi garba aminci da kujerar tarihin nauyi a ce ni na ɗan ƙaramin alaramma wakilci ambasada guda saboda haka abinda zan ce dai ubangiji allah ya sa wannan tausiri da za a gabatar allah ni ka mana ladan zuwa ga lahiranmu gabaki daya shi ne tausiri ba abinda zan ce mai ko da ban san wani harafi ba ko rubura ta isa in ce allah mai albarka to ba kuma a wajen yi wa ƙura'ani hidima na jin jikana ne Allah ya ma albarka saboda haka shi ma in ba da Allah ya ba shi lafiya kuma abin da ya ce yana goyon bayan wannan abu ko bai ce da yana goyon baya ba a matsayinsa na shugaban dubius tun shekara nawa ai an daɗe tun da aka samu wata yan hatsaniya allah sauwaƙe shugaban ya sauka shi ya ɗauka har yau ana yi saboda kullum aikin alkhairi ba a nasa ɗan tashin-tashina a ciki saboda haka ba zan tsawaita ba allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya allah ya mana albarka ga baki ɗaya allah ya sauwaƙe mana abubuwan da suke damu a wannan ƙasa Allah ramba mu gode kwarai mun ji jawabin ambasada wanda a sheik malam sama'ila Allah ramba ya gabatar zan yi amfani da wannan dama in yi ma alhaji ibrahim ma da yake barka da zuwa ɗaya daga cikin dattawan da suke taimakon addini a unguwan nan sannan akwai shugaban majalisar malamai rashin makera malam sahabi shi ma ban ka shigo shi ba muna fatan barka shi da zuwa to yan uwa kamar yadda na gaya muku ajandan nan takaitattu ne ba su da yawa saura guda uku kaddamar da ko kaddamar da tafsirin karatun alkur'ani wanda sheik zai yi yanzu ake sanar da ne zuwa dpo na makera na ne kasa ya yi haka bashi a yanzu ake sanar da ne zuwa dpo na wannan yanki namu na unguwan magajin makera muna mashi barka da zuwa shugaban hukuma kiyaye haɗurra ta ƙasa shi ma na ga shigo shi yanzu muna mashi barka da zuwa yanzu ba tare da ɓata lokaci ba duka protocol an yi observing nashi zan ba a sheik dr nuruddin zubair dambo abin magana da shi da alarama unguwan mai kawo wanda yake wakiltar ah, alarama bashir abubakar gombe wanda sha'anin tafiya ya sanya yau bai zo wajen kaddamawa ba amma insha Allah muna fatan gobe da shi za a karatu har zuwa ƙarshen ramadana akaramakallah bismillah Mm-hmm. to ba an yi gyara yanzu A mu ta canza ah, kamar yadda malam ya faɗa ah, shi sarki ah, a matsayin shi na akwai shekaru kuma abubuwan nan nauyi ne ya yi yawa bisa kan shi don ma da hidima ƙura'ani ce wanda bai gajiya gaskiya shi ya sanya ya ji nauyin jikin ya taso ban san da wannan ba shi yasa ajandar tashi ta koma ƙarshe don ya ga komi gaban shi amma yanzu a karmakalla za ka yi haƙuri za mu kira mai girma ba sarkin maskan katsina babanmu hakimin funtuwa ya zo ya gabatar da nashi jawabin da a tsarin ajandar daga shi sai ciyaman karshe daga nasai addu'a to amma yanzu da ciyaman da malam sai ku haƙuri mai martaba ko mai girma sarkin maska ya gabatar da nashi jawabin mu ba shi dama don ya je ya huta da fata Allah ya albarka a kawo kuje ranar ku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 yi maraba da manya-manyan bakinmu musamman malamanmu duk da dai yanzu dr sheik nura ne yake a zaune a wannan wuri alarama ne an ce bai riga ya samu ya fito ba amma alaraman da muka samu nan alhamdulillah ya shi mata ma zama na kaina masu barka zuwa da yi masu fata alheri da yadda suka zo wurin lafiya allah ya sa a yi wannan tansar na bana a gama lafiya sannan kuma wajibi ne a gaskiya mu tabbatar cewa mun yi godiya ta musamman ga wayannan 'yan kwamiti na wannan masallaci wanda kuma su ne ma dai kwamitin tafsir na bana wanda suka shirya shi da wannan masallaci da central box na zaria rose a gaskiya sun cancanci abu kwarai da gaske don saboda na san irin kwazon da suka yi da aikace-aikacen da suka yi suka cewa an samu an fara wannan tafsir na bana cikin lafiya kuma da walwala na gobe kuma in sha Allah muna fatan yadda aka fara wannan lafiya haka shi ma za a fara yin shi lafiya na san irin hidimomin da suka yi ƙasa da sama yadda za su tabbatar da cewa wannan tafsir na bana an yi nasara in ma da dama ya yi na bara faɗi da walwala da kuma manyan baki wanda aka gayyato daga wasu wurare daban-daban don su zo samu wannan taro albarka to a halin yanzu dai manya-manyan bakin ma da muke da sunan alhamdulillah duk da muna ran zuwan wasu wannan yan kwamiti dole ne a yi musu godiya ta musamman mu roƙi dukkan wa'anda suke na wannan wuri sa masu albarka sannan kuma allah ubangiji ya saka masa da alheri a gaskiya na san irin hidimomin da suka yi tafiye-tafiye da ba zaune nan ba duk da shaman na kwamiti din honorable shaman ah, alhaji lawal usman shi ma kamar ne ne yake lajin gaba na ma yake dai wajen dajin <laughs> wajen jiki din da alhamdulillah allah ba mu lafiya to da wannan ne nake ma duk shawarar al'umma da suka halarta a wannan wuri da ganin cewa wannan tafsir na bana an kaddamar da shi da babban bakonmu babban malaminmu daga nura ya zama da cewa an fara shi lafiya an gama lafiya da wannan ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai girma sarkin maska muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi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 ثم لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدوا واستجم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داكبة عند ربهم وعليهم غضب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 masallacin juma'an alhaji umar musallif wanda ke nan anguwan makera a cikin wannan gari mai albarka na funtuwa a jihar katsina ubangiji ta ta'ala ya kare mana ita mahadu domin fara tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan shekara muna uku ga watan ramadan ranar juma'a ko yammacin juma'a shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wadda wannan ya yi daidai da ashirin ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya alhamdulillah wannan shine shekara ta biyar da muke tafsiri a wannan masallaci mai albarka muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya daidaita harasun mu kan faɗin gaskiya da abin da yake daidai ya raba mu da kurakurai sana ubangiji ta ala muke roƙo ya azurta mu yin aiki da abin da muke karantawa muna tafsirai a wannan masallaci alhamdulillah bana ma za mu ci gaba kamar da muka saba tafsirinmu na farko shine wannan tafsiri da muke yi na la'asar za mu rika yin sa sha Allah subhanahu ta'ala karfe biyar zuwa karfe shida zuwa shida da arba'in kuma a sha ruwa wato biyar zuwa shida tafsiri na awa ɗaya karatu da fassaran karatu da kuma tambayoyi cikin awa ɗaya sha Allah subhanahu ta'ala kuma muna tafsiri ne cikin suratul baqara insha Allah subhanahu wata'ala akan wannan matashiyar zamu tashi zuwa gobe insha Allah sannan in ba manta ba tsarin tafsirin mu na la'asar mukan fara gabatar da tafsirin Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an na Allamatul Nihrir qadi shari'atul islamiyya imam ahli sunnati wal jama'a fi Najeriya wa diyar al-Ifriqiyya a sheikh abubakar mahmud jumi Allah ya gafarta masa wannan tafsiri na raddul azhan tafsiri ne mai matukar muhimmanci wanda mu muna fahimtar ya kamata a ce dukkan wani majalisin tafsiri kar ai watsi da wannan tafsiri domin tafsiri ne wanda ya dace da waza'in mu 'yan Najeriya bal 'yan Afirka gaba ɗaya. domin tafsiri ne da ke tafiya da tsari na da'awa wato yakan tsaya ya faɗakar ya yi wa'azi ya ja hankali ƙarƙashin dukkan wata aya da take da alaƙa da tunatar da mutane lahirarsu yakan yi amfani da wannan dama ya yi wa'azi ya ja hankali akan matsalar aƙida matsala da ta shafi ɗabi'u da zamantakewan mutane sannan abin wato cikin bimiza na biyu wanda tafsirin nan yake ɓanta da shi tafsiri ne da ke da ba da kulawa matuka dangane da abin da ya shafi a ƙida. matsaloli na tauhidi malam abubakar gumi Allah ya gafarta masa ku duba dukkan ayatul sifat ayatul asma al-asma'i wa al-asma'u wa sifat zaka cimma malam abubakar gumi yana ba da kulawa kwarai yana yin raddi zuwa ga kungiyoyin bata alfiraqu dhalla ash'ariya shi'a maturidiya da sauran kungiyoyi na bata sannan tafsiri ne da ya mai da hankali wajen fassara alkur'ani da alkur'ani mai girma a lokacin da aka yi gagara kuma sai ya fassara alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya fassara alƙur'ani da zantuttukan sahabbai da manyan malamai cikin tabi'ai sana abu na kudu tafsirin babu ujuma a cikinsa wato babu gwaranci cikin tafsirin sannan kuma ya yi ƙoƙari ya cire dukkanin waɗansu gawamir abubuwan da zai zanto a ta'aƙidul ma'anawi ko kuma a ta'aƙidul labdi yadda mai karatu ba zai iya fahimtar ina aka dusa da manufar Allah maɗaukakin sarki game da aya alƙur'ani ba sannan kuma yakan ƙulla alaƙar dukkan wata aya da ya ambata to yakan kulla alaƙar ta su da dama da abubuwa da kan faru a gari ala abakar kuma zai kulla alaƙa tsakanin aya alƙur'ani da abubuwa da ke faruwa a ƙasashenmu sannan ya taƙaita kawo isra'iliyanci ya fi dogara da nassosin Alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingantattu sannan kuma akwai annaza'atu salafiyya fil manhaj wato duk wanda ya bibiye tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an zai fahimci ba da kulawa matuƙa game da take-taken salaf wato baya kaucewa kan manhajin salafiyya sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina al'ulama arba'a, duk mara abbakar gumi Allah ya gafarta masa baya nisa da manhajinsu yayin fassara alkur'ani mai girma sannan yakan ba da kulawa kwarai kan abin da ya shafi manufa ta ilimi wato ƙoƙarin fiddo da mabambantan ilimi wujuhul qira'at wujuhul i'rab an-nahawiyya wujuhul i'rab wujuhul qira'at duka mala abubakar gumi a cikin wannan tafsiri baya yin sakaci da shi muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu da wannan muke tabbatar muku da cewa tafsirin yamma za mu rika yi amma farko sai mun fara karanta tafsirin raddul azhan ila ma'anil qur'an ga dukkan ayar da alarma ya ja sannan sai mu shiga waɗansu tafsirai din insha Allah subhanahu wa ta'ala tafsirinmu na biyu kuma shi ne tafsirin da mukan yi da safe bayan an yi sallar asubahi mukan yi tafsiri na awa ɗaya ko na a makamancin haka wadda a bana insha Allah subhanahu ta'ala za mu fara karanta suratul waqi'a za mu yi tafsirin suratul waqi'a a bara mun yi tafsirin suratul nur daga farkon suran zuwa ƙarshe to amma bana insha Allah subhanahu ta'ala za mu yi tafsirin suratul waƙi'a a tafsirin mu na asubahi bayan sallar asuba sannan sai tafsirin matan aure da za mu rika yi ƙarfe goma zuwa ƙarfe sha ɗaya ko wani abu makamancin haka da bana muna so mai abin da ake kira a tafsirin maudu'i mu ɗauko can can cikin suratul talaq da wani ɓangare na suratul nisa na abubuwa da suka shafi kazaya na mata insha Allah subhanahu wata'ala sannan sai karatunmu na zaure da muke yi da ɗaliban ilimi shine bana zai dan samu cikas kaɗan domin kullum muke yin wannan karatu ba hutu in ba ranar juma'a ba don juma'a ne kaɗai muke huta a ina tsammanin juma'a ne kawai muke huta ana ma juma'a ko to amma bana za mu fara da asabar lahadi tukuna Ta yanda mita ta nuna yan hajjikin ya iya ɗauka to suke nan suke nan sai mu da ba abin da amma dai da asabar lahadi insha Allah subhanahu ta'ala za mu rika yi kuma gwargwadon abin da yanayin ƙarfin jikin namu gwargwadon kwanaki da za mu ƙara insha Allah amma dai zuwa yanzu ranar lahadi za mu fara muna fatan ga su malam bashir su ne shugabannin ajinsu tantance ɗalibai na karatun zaure muna karatun ishiriniya da wasu littattafai da ake karantawa a zaure so da duk za mu ci gaba da izinin Allah subhanahu wataala a tantance ɗaliban zuwa gobe domin karatu ne na zaure karatu ne na aji muna buƙatar sanin ɗaliban da za mu yi karatun da su bana mun san alhamdulillah akwai ɗalibanmu na wannan aji sanannu to amma dai muna buƙatar a tantance sunayensu mu tabbatar da waɗannan su ne ɗaliban da za su ba da lokaci su zauna a yi karatun da su Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a ƙarshe jama'an musulmi mu gode wa Allah mu ɗan Afirka da Allah maɗaukakin sarki ya kawo irin wannan alkhairi cikinmu. Wadda yake tsohon alheri ne tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana ba alqur'ani muhimmanci da watan ramadan kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa mala'ika jibrilu yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su yi mudarasar alkur'ani su yi bitarsa su yi tantantini su yi bayanai game da abin da ya shafi alkur'ani mai girma wannan hadisi ya inganta kan haka to a haka ƙasashenmu na afirka da an ce ramadan ya kama akan mai da hankali a tura masu tafsirai birni da ƙauyuka a zauna a yi ta tafsirin alkur'ani mai girma a masallatai wannan shin ma dalla da ita wani abu ne ma gada wajen iyayenmu da kakanninmu wanda ke da goyon bayan dalilan shari'a dama watan watan alkur'ani ne shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an to alhamdulillah kuma aka zo aka ɗauki wannan ɗabi'a. al bai haƙi a cikin littafinsa a sunanul kubra a cikin babu ta'azimi ramadan ya kawo wani asari ingantacce zuwa imamu malik ibn anas imamu jaril hijra almajirin imamu maliku yake ba da labarin cewa kana malikum ne anas kana imamu malikum ne anas imam maliku bin anas babban malamin nan na madina ya kasance iza dakhala ramadan in watan ramadan ya shiga in watan ramadan ya fara taraka majalis hadisi sai ya rufe dukkan majalisin da yake karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sai ya rufe dukkan majalisar da yake karantar da sauran fannonin shari'a wa aqbala ala alquran sai ya fuskanci karatun alqurani gadan gadan haka imam maliku yake wannan ba dan raina hadisi ko raina wani fanni na ilimi ba a'a sai dan a ba alqurani mai girma muhimmanci a watan da aka saukar da shi mun gane ko haka imam maliku ne ana yake yi in watan ramadan ya wuce sai a ci gaba a buɗe sauran majalis da ake na ilimi nan kuma a ci gaba wannan asari al'imamun zahabi cikin sayarwa alamin nubala a tarihin imam malukum ne ana zai ambace shi al'imamun ibn rajab alhambali cikin littafin sallata'ifun ma'arif sai malima wasu mil'ami alwaza'if da ya zo yake nuna mahimmancin karatun alkur'ani cikin watan ramadan ya ambaci wannan asari daga imamu malik ne anas ana mai da hankali wajen tafsirin alkur'ani mai girma don a yi bayanin shirya kuma a tabbatar da cewa an raya zukata da karatun alkur'ani domin zukata sukan yi haske su yi fari su rayu da karatun alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyukan lazina amon nusa jibu lillahi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا نعم. لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نعم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyukan ladina amanu ya kuma munai istajibu lillahi walin rasul ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza da'akum lima yuhyikum in ya taranye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku abdullahi ibn abbas yace abin da ke rayar da zukata shine alqur'ani alqur'ani mai girma shi kan rayar da zukata da imani haka abdullahi ibn abbas yace, allah ta'ala ya ce waka zalika au haina ilaika ruhan min amrina waka zalika au haina ilaika ruhan min amrina hmm. ma ta tajini malkita wa lal'ina kuma yace ya ayyukan labina amanu kada ja'akum mawdi'atun min kyauta alarama Allah ya ba da lada Allah maɗaukakin sarki yace wa kazalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnaka nuran na bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma samawati wa ma fil ala ilallahi allahi tusirul umur wato da alkur'ani ne duk sukan yi haske alkur'ani shine haske da Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa bayi a aya ta biyu kuma Allah ta'ala ce ya ayyukan nasu ya ku mutane ja akun mau'izatun min rabbikum babu shakka wa'azi daga ubangijinku ya zo maku me wa'azi daga ubangijinku shine wato alkur'ani mai girma wa shifa sannan shine waraka limafin fi sudur waraka ga dukkan cututtukan zukata matsalolin da ke damun zuciya ba abin da ke wanke shi kamar alkur'ani illa alkur'ani ba za a iya fahimtarsa ba fa sai an hada shi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk zai karanta alkur'ani ba tare da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to shirme ne zai yi kawai in ya ce shi da kansa ne zai fassara ba ya bukatar fassarar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mata zai da aka ana karatun alkur'ani cikin wannan wata na ramadana domin kimsa kiriya a cikin zukatan mutane da kuma haskaka zukatan da samar da karfin imani a cikin zukata da aka duk lokacin da kake kake sauraron tafsirin alkur'ani ya zan ka rika evaluating kanka shin imaninka na karuwa kana ƙara inganta zuciyarka mugunta da kyashi da hassada da kiyayya da ninkufurci suna fita cikin zuciyarka to in haka ne in ya zama eh to kwalliya na biyan kudin sabu in ko ya zanto da kana zuwa da baka zuwa baka daina mugunta ba baka daina zalunci ba baka daina kudirce ninkufurci da kiyayya ga wasu 'yan uwanka musulmi ba to wannan yana nuna abin da kake saurara na alkur'ani girma tasiri kenan za a ji tsoron kar ya zanto kuma an kifar da zuciyar mutum shine za a yi ta karatun alkur'ani bai ganewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bamu labari cewa in mutum ya kai wani mataki na zunubi da nisantan Allah to za a ɗiga masa wani ɗugo a cikin zuciyarsa in ya ƙara zurfi cikin rashin imani zurfi cikin saɓan Allah sai a faɗaɗa wannan baƙin ɗigo da aka ɗaga a zuciyarsa gwargwadon yadda yake zurfafawa cikin saɓa ma Allah gwargwadon yadda ake faɗaɗa wannan baƙin ɗigo da ke zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace za a kai lokacin da wannan baƙin ɗigo ya mamaye zuciyarsa gaba ɗaya ya rufe ta sai a kifar da zuciyar kalkauzu mujahidan la ya ya'rifu ma'rufan wala kirumin kawa sai zuciyar ta zanto yadda ka san kifaffan kofi kifaffan kofi in ka ɗauki kofi mai buɗaɗɗen baki in ka ije shi haka a tushensa kaga in ka zuba ruwa ko wani abin zubawa zai zauna amma in ka kifar da shi fa duk abin da ka zuba duk wani mazubi in ka kifar da shi kamar da saman ya koma ƙasa to in kace ce za ka zuba wani abu zai shiga zubewa zai to akwai waɗansu waɗanda akan kifar da zuciyarsu yadda ka san in an kifa kofi da za a kifa hular na iya ta ta haka duk abin da ka ce za ka zuba ba zai shiga ciki ba saɓanin inda za ka iya taka a buɗe kaga duk abin da ka je ga wani wannan kwarmin zai tara wani abu haka ne zai zauna amma an ka kifar da shi ta haka fa ba zai zauna ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al'amari yakan kai ta daga dagan da akan sami wani mutum ya tunkari ya fuskanci zunubi har sai an lullube zuciyarsa zunubin ya tankwara zuciyarsa ya kifar da zuciyar duk yadda aka karantar da shi shirya duk yadda aka biya masa qur'ani duk yadda aka yi masa wa'azi da hadisi ba zai ji ba su ne Allah ta'ala ke ce kallafal rana bikin. qulubihim khataman lahu da bikin. an riga an rufe zuciyar da aka sai ga mutum ko ya ji wa'azi zai gane ba abu na biyu a gurguje jama'a musulmi akan yi tafsirin Alƙur'ani da manufar gyaran aƙidar musulmi duk lokacin da kake zuwa majalisi na tafsiri kaji aƙidar ka ba ta inganta har wa yau kai neman kake ina gudu ka daura ina laya ka rataya ina banti ina wuri ka dogara da su ka kyale Allah dukkan wani boka inda zai zo ya tallata maka kansa araha sai ka karbe shi yan cultism matsafa yan sihiri duk suna iya samun tushen zama suna iya samun wurin zama a zuciyarka to wannan yana nuna alaman tafsirin da kake zuwa bai maka ce duk mutumin da ke zuwa tafsiri sai ya rika evaluating kansa ya rika aunawa shin aqidarsa tana ƙara ƙarfi yana nan tsayayyen akan aqida ta musulunci aqida ta al-sunna, ta wal jamaa ko ko yana rarage fa ga abin da ke cin karo da aqida na shirka da sauran in yan bid'a sai ka rika nisantar wannan sana abu na gaba abu na uku na cikin manufofin da akan yi tafsiri don su shine a gyara ɗabi'un mutane ta tahdibul akhlaq ɗabi'un mutane su rika gyaruwa daga da kai mutum ne mai fushi da rashin haƙuri kai mutum ne wadda baka da tausayi kai mutum ne marowaci baka da kyauta kai mutum ne da baka da zumunci tsakanin kaninka kowanka ana iya raba gari don abin duniya kai mutum ne da baka da sassauci tsakanin kai da makwabcinka baka da dadin zama mutum ne wanda kake da wato ɗabi'unka na da wahalar mu'amala to in kana zuwa tafsirin alkur'ani mai girma ana son ka rika auna kanka shin ɗabi'un nan naka suna canzawa kana komawa mai haƙuri mai yafiya mai kawar da kai mai son jama'a mai jan jama'a mai tausaya masu in ɗabi'unka suna gyaruwa zuwa ga kyawawan ɗabi'u to kwalliya tana biyan kuɗin sabulu tafsirin da kake zuwa yana ba amfani sannan na daga cikin manufofi na zo irin wannan zaman ai motivatin mutane kan ibada a zaburar da jama'a kan bauta da kai galibi sallolin farillai ma hawan feda kake masu. da wuya ka samu kabbaran harban liman kai kullum sai liman yayi yayi ruku'u zaka taho a guje sai kabbarta baka damu da sai ka samu tsohon farko ba baka damu da sai ka samu kabbaran harbar liman ba amma zuwa tafsiri na motivating ɗinka na zaburar da kai akan lalle ka kula da ibada domin shine jarinka addinu ra'asul addinu ra'asul ra'asul mal fastamsik bihi addini shine jarinka addinu ra'asul mal fastamsik bihi addini shine jarinka baka da jarin da ya wuce shi da haka na cikin manufofin zuwa tafsiri gyara ibadu kula da nafulfuli bayan farallai sannan a ƙarshe ana buƙatar duk wani majalisi na tafsiri ya zanto ana ƙara alaƙanta mutane da ubangijinsu ana ƙara alaƙanta mutane da alƙur'anin da Allah ta'ala ya saukarwa dabarsu to da haka waɗannan manufofi su Allah subhanahu wata'ala su za su rika bayyana cikin abin da muka fuskanta na wannan tafsiri ko tafsirorin da muke yi guda uku da wannan da muka bayani a kansa yanzu wanda za mu rika yi biyar zuwa shida da kuma wanda za mu rika yi kimanin shida na safe zuwa misali bakwai ko bakwai da ɗan wani abu kaɗan bayan sallar asubahi da kuma wanda za mu rika yi goma zuwa sha ɗaya ko wani abu makamancin haka tafsirin da za mu rika yi na watan aure muna roƙon ubangiji maɗaukakin sarki ya sa ma zaman mu albarka waɗannan iyaye namu da sukan ba da goyon baya da haɗin kai muna addu'a Allah ya saka da alheri mai martaba sarkin maska Allah ya kara masa lafiya Allah ya saka masa da alheri bisa irin wannan goyon baya da haɗin kai da yake badawa shugaba na wannan gari ciyaman na local gamar ɗin funtuwa wadda duk tarurruka da ciyamomi da ake yi ko dai su zo da kansu ko kuma su turo kwakwaran wakilai muna godiya Allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi jami'an tsaro tun daga dss hukumar 'yan sanda civil defense da rosafti da ma'aikatan gidan prison da sauran duka ma'aikata masu kaki da muke tare da su a nan duka muna muku godiya Allah ta'ala ya saka muku da alheri mun gode mun gode iyayenmu irin su alaran ga sunan a bayana waɗanda kullum suna ba da goyon baya da haɗin kai da malaman gari su goyon majalisar malamai malam muhammadu Allah ta'ala ya saka da alheri uwa uba babban jigo da tito alhaji lawal usman wanda shine kan jirgin wannan tafiya gaba daya a matsayinsa na ciyaman shugaba mai shugabancin kwamitin tafsiri na ƙasa a wannan babban birni na funtuwa muna masa addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ta'ala ya ɗaukaka iyalansa ya sa wa gidansa albarka Allah ta'ala ya sanya wa zuriyarsa albarka muna masa godiya sosai dan uwan mu babban malami mai himma kwarai da gaske malami da aka yi wa baiwan tsari da kishi wajen ganin cewa al'amuran nan sun tafi dan uwa malam abdulrahman sakatare Allah ta'ala ya saka da alheri da 'yan agaji tun daga shugaban su. shugaban 'yan agaji da muke tare da shi Ah, malam abubakar da wato abubakar da muke tare nan fahad da sauran duka 'yan agajin shugabanninsu da sauran waɗanda suke karkashin shugabannin sun muna ba godiya Allah ya saka da alheri sannan ko kuma da kukan zaɓi ku zo ku zauna bayan la'asar marka tafsirin nan da ku muna ba godiya Allah ya saka baku da alheri kuma na ƙara tallata maku wannan tafsir cewa lallai kullum za mu yi shi insha Allah karfe biyar zuwa karfe shida muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwan lafiya da ba mu basira da riƙe duk abin da ya kamata a ce mun faɗi Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki mu zauna a ce tafsirin nan haɗuwa irin wannan da kukan yi a masallaci haɗuwa ne mai albarka musamman a wannan wata da Allah ya kallin kalada da haka ku ta daurewa kuna zuwa wajen karatu ba abin da ya fi muku wannan idza ra'aita shabab al-hayy qad nashabu la yarfa'una qalal al-habl wal waraqa ولا تراكم لدى الأشياخ في الخلق ودعكم واعلم أنكم حمد قد بدلوا بألو الحمة الحمقى in ka lura matasa ba su damu da zuwa tafsiri ba su damu da zuwa karatu ba to rayuwar matashi ta lalace ke ai matashi ba abin da ya dace ya kawo da shi kamar wajen karatu Allah ta'ala ya saka da alheri a nan zan dakata sai ubangiji madaukakin sarki ya kai mu gobe da asubahi za mu fara kaddamar da karatunmu na asuba insha Allahu ta'ala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 mai girma shugaban karfa kuma da mutuwa a yadda ya goya wanda ya samu kyakkyawan wakilcin malam mustapha muhammad shata ya zo ya gabatar da jawabin shi gaban wannan kwarewa al'umma da suka taru don kaddamar da wannan tafsiri a tumalin bismillah الحمد لله على نعمته ظاهرة التي نرى وباطنة التي تكفى أن يجيب سرها والصلاة والسلام على أشرف البشر يعني محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ba abin da za mu cewa Allah sai godiya mun yi murna da Allah ya ba da wannan malamai suke zuwa ko daushe sannan jama'a sai hakuri shugaban kamar hukuma Allah ya sa ya yi tafiya amma zuciyar shi tana nan gurin malam ya taɓo abubuwa da dama akan zuciya ni ma zan ƙara akan wannan domin Allah yana cewa ala bi zikirin lahi rama ne gaba ala bi zikirin lahi tatma'innul qulub lalle da karatun alkur'ani lalle shine yake sa zuciya ta zama mai natsuwa ta samu inganci mai kyau abinda malai yake da tabbatar mana kenan to shugaban karamar hukuma yana roƙon malaman nan da duk wanda suke musulmai don Allah a ci gaba da addu'o'i musamman akan wannan wata musamman abin da ya shahi tsaro da ya damu jama'a rashin tsaro nan da ya damu jama'a ana roƙon jama'a da Allah da malamai a cigaba da addu'a akan wannan sannan ana roƙon muna roƙon malam ji ya ambaci karatun mata ya ambaci karatun waye da waye da sauransu amma al'adfan na sani anna Ta'alimal ilma fi sigari yana da wata ɗan wahalar wato ina son malamai a karkata ilimtar da yara matasa sosai-sosai na sani kun saba akan haka amma a karkata domin yaro in ya tashi akan ilimi zai tashi akan kyakkyawar ɗabi'a rashin tashi akan ilimi ko da yake al'ilmuwar tarbiyya murtabe murtabidun ba'abuhun bibal irtibadan aman wa kas to bari mu ɗauki kas akan yara ilimi ya kashi kashi kashi amma sai da tarbiyya babban matsalar ilimi da ake ba da shi yanzu ya kamata ya tafi tare da tarbiyya domin suna murtabidin babu hun bi ba haɗi suke kamar tafiya suke haka hannu da hannu in kai ilimi ba tarbiyya ba magana in ba ilimi ko ba tarbiyya so da haka malamai su masu jawo hankalin matasa a kan wannan muna roƙon wannan a gurguje lokacin um, wannan uh, ibada ne kowa ya sani lokacin azumi za mu shiga aikin hajji nan gaba duka jama'a malam ina roƙo da Allah a tabbata ci gaba da wayar da kan jama'a kan mahimmancin sanin aikin haji saboda ne mutane suna tafiya ayyukan haji ba tare da sanin abuna da sauransu ba sai na uku shugaban karamin hukuma ya yi murna kwarai da wannan taro da kuma an ce gobe ma za a yi shi don haka kowa ya san halin da ake ciki ba wai nan jiha ko ƙaramar hukuma ba ne a'a ƙasa baki ɗaya duniya ce baki ɗaya ake fama da tattalin arziki ko mai za a ce amma duk da haka shugaban karamar hukuma ya duba halin da ake ciki duka da gobe da can da nan ɗin ya ce ya ba da dubu ɗari biyar don a riƙa ɗan samun ruwa kafin a ga abin da zai shan ruwa wannan shine saƙon shugaban ƙaramar hukuma don haka muna roƙon malaman nan don Allah don annabi a ci gaba da sanya duk sanda aka yi karatu a ci gaba da sanya addu'a a roƙi zaman lafiya da ƙaruwar arziki da tattalin arziki da kasuwanci ya tabbata a garin nan sannan tsaro ya tabbata a samu zaman lafiya wannan shine sako Allah ya taimake mu Allah ya sa alheri Allah sa a yi wannan wa'azi lafiya a cigaba da wa'azin nan lafiya a fara ɗayan da aka fara lafiya a ƙarin shi lafiya Allah ya ba da basira Allah ya ba da basira a cikin Allah ya sa kuma a yi shi a kan tsoron Allah da manufofi kamar yadda malam ya faɗi domin ne shi kullum a tsoron Allah shi ne mai tsoron hikima kuma shi ne arzikin da kake nema in ka ji tsoron Allah za ka same shi in haihuwa kake nema ka sa tsoron Allah za ka same shi duk matsalar ta same ka ka sa tsoron Allah za ka same shi ko menene ina jin abu biyar Allah ya faɗi duka za ka same saboda tsoron Allah don haka a sa tsoron Allah kamar yadda malam ya bukata ya nema ya nemi zukatan mutane su tashi su farka kan wannan abu to don Allah a karɓo wa'azin nan tsakani da Allah da kuma a yi aiki da shi domin annar amala jima'an zalalla ya'ali da rajitan na. wa tarkul amala bihi yazulluhum wa yukallifuhum mushaqqa fawqa al'ada bila fa'ida don haka tsoron Allah sai ana da shi za a samu fa'ida ko mai da tsoron wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh uh, wannan jawabin shugaban karamin hukuma kenan tare da sako wanda malam Mustapha muhammad shata ya gabatar muna fata allah ya saka da alkhairi a mamadin shugaban kwamitin tafsiri na ƙasa alajilawar usman funtuwa muna ma kowa da kowa godiya kuma muna ma shugaban ƙaramin hukuma godiya malam mustapha a isar da saƙon kwamitin tafsiri muna godiya allah ya saka mashi da alkhairi allah kuma ya sanya ya ɗora kan mizanin lada yanzu zan kira alarama abubakar umar ƙauran namo da ya zo ya rahe mu taro da addu'a الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والأفاف والمغفرة اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا